ثم ما بعد السلام عليكم ورحمه الله abu na farko muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sa muka halarci azumin wannan wata a wannan wata a wannan shekara azumin wannan wata na Ramadan a wannan shekara ta hijira 1446 wato 2025 kenan muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya daga mana kafa ya kawo mu wannan lokaci ya ƙara ba mu dama don mu tuba ya ka azurta mu da ayyuka na ƙwarai kuma ka karɓi tuban mu ka yafe mana abu na biyu ɗan uwa wannan wata na ramadana wata ne na karatun alkur'ani da neman gafaran Allah subhanahu ala saboda an buɗe kofofin gidan aljanna ga baki daya babu wata aljanna ko da me aka gina ta kamar da manzala ce an gina gidajen aljanna da zinare da azurfa amma zinare da azurfan wani ya fi wani ya faɗa zahirin ƙur'ani walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila in kana so ka ga ni'ima tun daga gidaje da abin da za a ci da suturar da za a sa su sai an je lahira Allah da kanke ce wani gidan wallahi ya fi wani wani gidan ba za ka taɓa haɗa shi da wani ba saboda haka an tanaji ni'imomi kuma duk waɗannan gidajen komun tsadon su komun abin da aka zuba a ciki abu da suke ana neman mai shiga ne saboda haka mu yi kokari <clears throat> mu dibi abin da ya kamata mu diba na yawan karatun alkur'ani na yawan salatin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yawan fadin la ilaha illallah yawan astaghfirullah wa tubu ilai sannan da sauran harkokin rayuwa yawan la haula wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil da sauran abubuwan da suka ga nan kirora wani neman lahira da kuma neman kariya daga fitinan wannan rayuwa ta duniya ta yanzu sannan mu lura Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa allazina atainahumul kitaba yatluna wa qatilawatihi ulaika yu'minuna bihi wanda Allah ya sanya suka samu littafi kamar mu nan yanzu bakin gurguru dukan mu nan wato Allah ya bamu abin da ya sauka na alkur'ani yaro karami sai ka iske shi zai iya karanta maka izu daya izu biyu wani har izu biyar yaro karami ma banda babba cikin mu ko nan galibi <clears throat> matasa matasa wasu daga cikin mu nan mafi yawa Allah ya auri musu alkur'ani wato babu wani shafin da mutum zai dauka alkur'ani bai iya karanta shi ba za ga bi shafin da ya dauka zai iya karantawa sai kaɗan ne daga cikin mu kaga kenan kusan muka ce an iya karatun qur'ani nan daga farko zuwa karshe. to kurakuran kaɗan ne in ma an ce wato ba iyan ba to Allah ya yi bayanin cewa karanta alkur'ani na hakikanin karanta shi hakikanin karanta alkur'ani shine tilawatu wa fahimu wa a karanta shi a fahimce shi a aiki gurgurdan abin da ya sauka gare shi Allah subhanahu wataala ya haɗa musulmin da baya karatun alkur'ani da kafirin da bai imani da alkur'ani ba a aji guda Nan da ya yace alladina atainahumul kitaba yatluna wa haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi sai ce wa man yakfur bihi da wanda ba su karatu alqur'ani wanda ya watsa da alqur'ani da wanda bai imani da alqur'ani misali ya kasa aji guda masu karatu alqur'ani kuma sai musu aji guda haka ya raba al'umma kuma ba nan kadai ne ba <clears throat> akwai ayan da Allah subhanahu wataala yake cewa qala rasul ya rabbi inna qawmi takabu hadha alqur'ana mahjura ya Allah mutane na sun kaurace mu alqur'ani sai Allah ya ce mu manzon to kai hakuri to kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min almujrimin haka muka sanya ma kowane annabi maki sai shi ma nan ya ware masu karatun alkurani wanda suka rike alkurani ya musu aji guda da wanda bai imani da alkurani ba da wanda baya karatu alkurani sai Allah ya musu awo guda ya ce ya manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ko mutum ya rayu yana makiyin manzon Allah to ai ya bani in mutum ya rayu yana makiyin manzon Allah ai ya gama bani to wani ai ya gama banuwa ya gama bani banuwa gaba ɗaya ya bani kuma ku kalla fa Allah ya tankwashe kafansa ne a gaban mahalicci ya sanya goshinsa a ƙasa ya kai wannan kuka idan manzo Allah sallam zai kai kuka yana khairu khalqillah hadisin Allah gaba ɗaya babu kaman sa kuma ya kai ƙaranka kai maki Allah ya shaida kai maki shi ne kai maki manzo Allah da abu ya lalace ko mu lura yanda Allah ya rantsa da masu karatu alqur'ani wa tajiyati zikra akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake cewa inna Allah azza wa jalla yubghidu kullu ja'dhari Allah yana fushi da duk wani shagalalle kan gararre mai girman kai jawaz mai mahandami mai haɗama mai neman tara abun duniya don ya kecire ni sahabun fil aswaki mai kururuwa a kasuwanni duk inda ka ji ana hayaniya a kasuwa wajen nema to yana nan gaba gaba jifatun billahi ya ba da misali ce da daddare kamar mushi Daga daddare kamar mushe ba magana a rana ba ba magana a sati ko a wata ba a shekara bai da ba zai kawo wani tarihi ya ce ga wani date ranan kaza ga watan kaza na tashi na yana fila rasa biyu don bukata na ba ba bukatan wani ba ba bukatan liman ba ba bukatan yan unguwa ba a bukatar shi ya ce raka biyu a jifa wato da daddare yadda ka san mushe haka yake bacci sannan himarun nahar da rana kuma da kasan san jaki aiki nema nema ba hutu wajen nema alimin bid duniya a wurin sanin duniya kwararre ne ya san duniya ya waye ya san duniya abincin nan idan zai ce fara gaya maka yadda tsarin abinci yake da yadda ake cin abinci da kalolin abinci sai abin ya baka tsoro da yadda ya san jikin dan adam abinci kaza shi ya dace da jikin dan adam kaza shi ya dace da kaza da kaza ya san duniya wajen nema da wajen da ake hudda da ita amma jahilun bil akhirah ya jahilci lahira bi san lahira ba yana ganin kama ma ba za a je lahiran ba Allah da yake cewa akwai lahira manzo Allah yake cewa da yake cewa akwai lahira <clears throat> yana ga kaman wasa ake ba ba za a je lahiran ba kuma wallahi nan kurkusa ne nan kurkusa ne gaba ɗaya mu nan ba za ga kowa ba ba wani wanda za a gani saboda haka wannan hadisi yana tsoratar da mu game da cewa mutum ya zama shagalalle rafkananne wani malami yana bayani a littafin sa yake cewa shi dai a yawo a nazarin da ya yi da littafin da ya bi bai taba ganin rafkanannen zamani irin wannan zamanin ba har cewa anya ba mutanen wannan zamanin ne manzala zai hango su su taho yana cewa ku zo ku zo a ce a sun canza ba yace babu wani magabaci sai face yana da wani wuridi sai face yana da wani wuridi wato yana da wani azkar da yake ko sallah ko istighfari ko karatun qur'ani ya diwa kai shi wannan awannin idan suka kama wadannan lokuta in suka kama to bai komai bai sauraron kowa sai wannan aikin da yake sai laluran yau da gobe da gobe kowa ya san shi amma dan yana da wani tsarin rayuwa wanda ya tafi kuma hayyabar duniyar nan hayyabar duniyar nan yace to amma musulmin yau ba ba su da lokaci bane suna da lokaci ba za su yi ba suna da lokaci ba za su yi ba yanda na da suke da minti 20 ko 30 ko awa ɗaya ko awa biyu yanda suke hidima ga addini haka muke da wannan minti 30 nan ko awa ɗaya ko awa biyu amma ga wasu sabbin abubuwa da kuma na zamani na fitina wani rediyo yake da shi mai kuɗi ne Allah ya bashi rediyo a rana Akalla sai ya ji rediyo na minti talatin ko minti arba'in wani bbc yake so ya ji shi wai kada a yi wani abu wanda bai sani ba tuntuni ke ji har yanzu yana cikin talauci da bala'i har yanzu yana cikin talauci da bala'i duk magana karen inda yake ji shi na samun labaru eh, abin nan da ɗimi yake samu a banza bai da lokacin da yake karanta ko da aya da wani na da lokacin da zai kalli talabijin shi mai kuɗi ne wani ina da mai kudi ne ya riga ya sai halakanka a hannu waya halakanka a hannu yake da ita yana da lokacin da zai kalle shi na minti ashirin ko talatin ko awa daya wani yana karanta jarida wani yana karanta magazin wani yana karanta kaza amma saboda tsabon fitina bai da ko da ɗaya bisa goma irin wannan lokacin wanda ya ba alkurani bai da shi shi wancan awa ɗayan yana badawa ne a kullum shi wannan awa ɗayan ana so ya bada ne a sati bai da shi saboda ci baya ya ce ban taba ganin musulmi shagalallu irin waɗannan musulmin ba anya ba su ne wanda manzala ya tankwashe kafa ya sa goshin su yake cewa yake cewa kokalar rasulu ya rabu yana kawai tasu ba da bayar majura ba ya ce anya ko ba wannan mutanen ba ne mutanen da da suke karatun qur'ani ko mutum ma ina karatun qur'anin baya so a sani idan ya ware lokacin da yake karatun qur'ani ko wani zikiri in ga wani ya zo sai ya riga wani abu kaman wasa yake ko kan bai ma so a gane karatun qur'ani yake saboda tsaban yanda yake ɓoye aikin shi ke so Allah ya karɓe shi ya tace aikin ya zama aikin nagartacce bai son wani surki na zato-zato na cewa aikin zai iya lalacewa haka za ga yake yi ya ce amma yanzu ga baki ɗaya wannan mutane mutane sun aje wannan fitintunu sun kama kuma bacci da daddare bacci magana su kala dama abin kasawa za su yi ba to dama akwai su fitintunun da a wannan zamanin kadi aka same su zamanin da ba a same su ba a waɗancan zamanin an san dare yadda Allah ya ba da tsarin shi a huta huta ake yi to yanzu akwai canjin rayuwa ma wani neman kuɗi ma da dare ake yi shi da dare ake yi kamar yadda Allah ya zargi wasu mutane sun sai da addinin su sun sai duniya to a wannan zamanin ne kai aka samu fitinan ko mutum ya sai da addinin shi don wani ya samu duniya saboda tsabar lalacewa shi ba zai samu ba zai sai da addinin ne don wani kaga asara bisa asara ya wulakanta kanshi ya wulakanta addinin ya ci makar shi mutunci amma ko bai samu komi ba Isa sai na liyu ke cewa in ka rayu jinsi uku za su karanta alkurani kuma kowa Allah zai ba shi ko wanda za su karanta alkurani su gane shi su iya aiki da shi kuma su yi aiki da shi din kuma Allah zai ba su akwai wanda za su yi alkurani don su gogayya su nuna malaman su ba su iya ba malaman su ba su iya ba malaman su ba su sani ba don gaddama kawai za su yi karatun manzo Allah eh, sai na liyu ya ce su ma waɗannan Allah zai ba su akwai wanda za su yi karatun ƙur'anin saboda ana samun kuɗi ana samun kuɗi abinci kam ba zai yanke ban an karanta alƙur'anin za su kokari su iya irin wannan karatun za su samu kuɗi sai na limin abi talib yace dukkan wanda ya karatun ƙur'ani a wannan zamanin da irin waɗannan manufofin Allah zai bashi Ya ce amma wanda zai samu riba wajen Allah mutum ɗayan farkon nan ne kadai mutum ɗayan farkon nan ne Allah kadai zai bashi lada amma sauran oh sauran ba ruwan Allah da shi saboda haka wannan zamani ka ga wanda zai iya karanta alkur'ani ya sauke a wata daya a shekara ɗaya ba zai sauke ba inda ya bani tsoro mai littafin ne ya ce wallahi yanzu ana shekara goma mutum bai sauke qur'ani ba a shekara goma wanda ya iya karanta alkur'ani fa Allah ya ba shi ilimin don wallahi ka bude ƙur'ani ko ina ka karanta wallahi daga Allah ne Allah fa ya ba shi wannan karatu zai iya to yanzu shi ma mun kai wani matakin karke wani saboda tsabar lalacewa sai azumi ya kama ana alaga ta wala nan kawo sadakan qur'ani dan Allah ku bani ni akwai da tsoron Allah zan shiga itikafi in yi gama magana sai ka kalle shi kawai bakin ciki ya kama ka yanzu kai ba ka da tunanin ma ka je qur'ani ka bayar ai kana musulmi ka fi karfin ka jira ba qur'ani wallahi ka fi karfin wannan sai je kai ka sai qur'ani ka bada to wani ma jira yake kuma a kawo masallaci ya sauke ci na wani sai ya ɗauka ya tafi da shi shi ba ya karo a masallacin ba ne a'a na masallacin ne zai ɗauke ko makaranta ce aka tsaya aka aje na makaranta yake neman ya dauke ba ya karo ya wa makaranta ba wato muna da wasu matakan da wanda a da ba amma san su ba ba san su ba So da na hukunci sai dai an je gaban Allah kawai wasu abubuwa ne sabbi aka zo da su wani sai ka ga har ya taso ya haihu dan ya taso ya kara haihuwa ko ya kara aure ya hayayyafa ƴaƴan shi ba su tuna da suka tsoro su gashi ko a falo ko a wani ya da shi ya duba ba ba za su tuna ranan ba bai a ce a gidan shi ya zama matsayin koyi yana da wani lokaci da yake dan sa kujera kila yana da kujera ko tabarma ko buzu ko shimfiɗa ya dan sa a wani gefen ɗakin shi ko a tsakar gida ko a wani wuri dai inda ya dace da a cikin gidan shi misali ya ɗauki ƙur'ani yana ɗan karanta shi su da yau ga baba na karatun ƙur'ani wasu yayin ba taɓa ba yana nan yana gararan ba yana kai komo ba wai gidan shi kada a rasa abinci ha ba ran uwa in dai Allah ya baka abinci ya baka in ko rashin abincin ya zo billahi la zai ka gama gararan maka ka gama connection ɗinka ka gama rike mukamin ka ka gama zaman duk abin za zama abincin nan tsaya ga gari gida sai ka koma kana zaune kana dana sani wai ya aka yi ka rasa abinci amma karatun Qur'ani ba kai kuka dai ba ko ko kwara mutuna yanda manzo Allah sallallahu ya rantse da abin nan Allah ya rantse da masu karatu alqur'ani ya ce wa taliyati zikra saboda haka wata alqur'ani ya kama yan uwa mu kalli yanda alqur'anin nan yake mu kalli kuma yanda wata alqur'anin nan ya kama mu yi karatun alqur'anin nan wallahi da liman ya ce ne wallahi a daji. yanzu kai karanta aya fala uqsimu bima tumsiruna wa ma la tumsiru an ce ba sai na rantse da abin da kuke gani ba da abin da ba ku gani abin da ke gaban ku yana da yawa abin da ke gaban mu yana da yawa kuma kwanan nan kamar da muka ce kwanan nan fa duk nan na zai duk suwa za a yi duk suwa za a yi ya Allah ka taimake mu a cikin wannan wata mu dage mu yi aikin da Allah yake so ya yi da shi wasu sun fara tarawih sun fara tarawih sun da tsakiyar dare sun fara kamar yadda ke a sunance gaskiya in abin da ake so ne a watan nan ko da ba a yi jam'i ba ko da ba a yi jam'i ba man kama ramadana imanin wata sabatun daga daren farko ne bai kamata a ce a daren farko yana zuwa yana wuce kuma kai komi ba idan ba zai yiwu a dawo masallaci ba tunda an sanar da wuri tara da ɗan wani abu aka sanar da ganin wata bai ma kai tara ba ko to au aka sanar to ni ka gama magani ba sai wajen goma saura sai na ga amma kamar yana nuna mun wajen miki talatin aka sanar tara da wani abu aka sanar da ganin wata to kaga wani in ba yau ya azumi ya koɗu ba zai fara sallah wallahi tallahi Wai shi sai ya ji jiki an yi wasan kura da shi irin yadda hausa sukan ce in in oh, abin in kunne in kunne in abin in kunne abin in kunne menene ya ji ne in fata ta ji ta kunne ji shi ba an yi wasan kura da shi ya ciki ya ji ya dauko ba ya sha wahala ba zai sallar ba to daren farkon nan da aka yi ji yake nan na ramadanan nan tun nan ake so mutum ya fara ya raya ta har zuwa dare na ƙarshe da an ce an ga wata na shawwal ta shike nan sai dakata wannan daren ba san koyi ba wani kuma wannan daren shi sai yayi akwai sauran abin da bai gama ba sai yayi to wallahi kai shi ba ramadan ba sai dai dama daren sallah shi ana su a raya shi amma dai ba ramadan ba ne saboda haka Allah ya ce mu kuma sallan da aka ce ana yi sallah fa ake yi tsakani da Allah ba fa wasa ake in wa wallahi tallahi in wa dinin ba wasa ake ba wallahi ba wasa ake ba kafa ka ba komai a ranka ba ka je masallaci ka zauna kai zikiroran da ya sauwaka kai karatun qur'ani da ya sauwaka kai salatin da ya sauwaka in an zo sallah ka san kan zikki ma ba ba ka dai rasa ji ka kuma kusur kai lokacin mu kai kokari to kun yi kokari kuka mawa so da haka mawa mu dage mu sallar nan sallah Allah ya taimake mu kuma kamar yadda muka saba ko ni shekara muna ɗiban abin da ya sauwaka kun babu da awan sani ko gogewa ko ƙwarewa ko daga wannan abin da bayani da aka yi babu wani bayani a kawai dai kadara ce muke duba ma'anonin da suka sauwaka za mu karanta suratul akhlaq mu fara da ita suratul akhlaq ko kuma ana ce mata suratul hujurat ana ce mata suratul hujurat ko suratul akhlaq a duba a bude suratul hujurat wanda kuma suka zo da suratul qiyas aka samu suratul akhlaq sai ta shi za mu sauka mu diba dama na fi sha'awa mu duba surorin kasa wanda muke karanta su dan jima anonin su bakin gurgudu mutum in yana sallah yana karantawa ya ka gane me yake faɗa ah, saboda haka daga nan za mu ɗauka mu gangara abin da ya sauwaka in Allah ya sa mun kai har nashi to ka ga dukkan surorin da aka fi mu'amala da su dama goma goma to aka ci goma farko goma ƙarshe inda ai daga daga alƙafi ya zo hamsin kenan ko alƙafi ba ido hamsin ba kenan hamsin da ɗaya izu hamsin da ɗaya zuwa nasi izu sittin kenan ai nasi ido izu sittin to ah, za mu ɗebe shi mu ayoyin da suka fi kusa mu dan yi bayani shi ma bayanin ba mai tsawo ba dan bayani mun ɗauke kurkusa mutum ya samu in yana karanta suran wato sai ya sai ya zama yana jin abin da yake faɗa na bismillah al-ghafir mana suratul hujurat ko aya ɗaya ko biyu sai mu karanta sai mu tashi sai gobe ai karatu insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا لا تبدلوا بين يدي الذين آمنوا Na'am, wannan sura suratul Hujurat ana ce mata suratul Hujurat, surar take bayani akan gidajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wasu malaman kuma suna ce mata suratul Akhlaq, surar da take bayani akan mu'amaloli. Kuma dama cikin abubuwan da musulmi muke bukata yanzu kenan. Fadin la ilaha illallah da shi ake shiga musulunci ana faɗi. A sallah ana ƙoƙarin kwatanta a bakin gurguru da sauran ayyuka amma wajen kai komo nan ne matsalolin suke wajen akhlaq nan ne matsalolin suke kuma wannan sura madaniya ce a madina aka sauke ta shi ya sanya <clears throat> za ka iske tana kai tsaye ga rayuwar ɗan adam rayuwa na yau da kullum na yau da gobe surar da suka biyo bayan wannan sura surori ne manya akwai suratu muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai suratul fatihi waɗannan surorin guda biyu suna alaƙa da wannan surar kai tsaye domin waɗancan surorin guda biyu sun fito da hoton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sosai sun fito da hoton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sosai dan a cikin waɗannan surorin guda biyu ne akwai wata aya wanda idan da bakin Allah ne ya siffanta manzansa da wani da wannan siffan ba a yanzu in wani ya siffanta manzo Allah da wannan siffan ana iya cewa ma a kashe shi ko kuma ai mai wani ai mai wani hukunci na cewa ya tsakanin da musulunci bambancin mai nisa ne wata kwatakwara musulmi ne shi ba amma sai Allah ya ba manzo Allah irin wannan matsayi inda yace innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wato kun ga wannan ayan wallahi tana karin mana muzala ba wasa ne ba Muzala ba tsaron wani ne ba Allah ce innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'u wanda suke maka mubaya Allah suke ma kaga idan da ba dan Allah ne da kanshi wurin nan sai a ce mutum ya mai da manzon Allah wane ya mai da shi Allah sai a ce ya mai da manzon Allah Allah to in ko ya mai da manzon Allah Allah kaga shikenan sai a fita cikin musulunci don manzon Allah daban Allah daban to amma anan sai Allah ya ce innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyuna Allah wanda suke mubaya'a da sai suke mika maka hannu kuna gaisawa to da Allah suke mubaya da shi hannun Allah na kan hannunsu hannun Allah na kan hannun to kaga wannan ya ƙara fito da manzo Allah sallallahu da darajarsa wato da da da girman sa akan sauran halittu wanda ba Allah subhanahu wataala ba to bayan an yi magana an fito da hoton manzo Allah shama'il siffansa sun fito su sun fito to sai aka yi bayanin yadda za a yi mu'amala da shi da gidajen da gidansa da sauran mu'amaloli na rayuwa irin namu na yau da kullum tun daga girmansa yanzu an faɗa an san girmansa to ga yadda ake huda da shi domin cikin haƙƙin da 'ya'ya suke da shi akan iyaye ya Allah ya Allah Allah ka tunke mu sauki wallahi cikin haƙƙin da 'ya'ya suke da shi akan iyaye wajibi ne su sanar da su waye maza Allah kun ga dole kai kuma da ake yi wallahi da sanin maza Allah in aka san maza Allah hakikanin sanin maza Allah aka ba maza Allah haƙƙin da ya kamata to za a san Allah shi dama Allah ya ja mana kunne ya ce wa ma qadarullah haka qadari sun kasa kadar Allah ne wato rashin sanin Allah ya suke wasa fa Allah ke magana wani na magana ha Allah ke tsara abubuwa wani ke tsarawa to rashin sanin manzo Allah ba karamin hadari bane to kuma cikin hisabin da za a yi mana inda ni na da abin da na yi ba ko da kai ma kana da wani kai ba to cikin hisabin da za a yi mana tsakanin mu da yayin shi mun sanar da su waye manzo Allah to da bayan mu bane wallahi bayan Allah ne sun zo bautan Allah ne in an wani abu ne ya rara mu za mu ta ba ana yin aure ne a haihu kawai shi kenan a ta arzikin yayan ba a'a inda rara ne su bayan Allah ne sun zo bautan Allah ne to kuma wanda aka ba shi addini nan aka ce ya iya aka ce ya koya mana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ba ka zama kana fira da ƴaƴa akan manzon Allah waye manzon Allah ko ka tsuntsunto don littafin da suka yi bayani akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ba su koda matsayin labari ba matsayin ka karanta in details ba to wannan ba karamin hadari bane na rashin sanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba karamin hadari bane kuma kada a zo a yi maka hisabi a tashi maka hisabi ka sanar da yayan ka manzo Allah ce baka samu baka sanar da su ba to duk wannan wahalar da kake na abincin da kake nemowa da sunan da kake dinka musu ba za su tambaye Allah ya ba mu nasara da haka sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi ya ku wanda kuka yi imani kada ku shiga gaban Allah da manzon sa kada ku shiga gaban kada abinda manzon Allah bai ce a yi wa mutum ya je ya wannan in ka dauko wannan aya daga nan zuwa nan inda aka karanta wannan rabin ayan yana nuna kawai ka sallama ma Allah ka sallama ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka koyi komi daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma dama shine ma'anar la ilaha illallah mutum ayi kai da kanka ka ce ba za ka karɓi doka wajen kowa ba sai wajen Allah ba za ka yi aiki da kowace doka ba sai ne ba za la koyi da yadda za a aiki da doka shine la ilaha illallah dan aiki shine muhammadu rasulullah dokan na Allah ne wanda ya koyar da yadda za a yi aiki da dokan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi in ba wannan ne kake aikata wato la ilaha illallah ka bara ba kenan wani abu kake yi na daban duk da wannan aya wasu suna kawo sabon nuzul din ta wani lokaci akwai hadisi da ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Imam Bukhari ya zo da shi da sauran malamai sun zo da shi cewa babanu tamim lokacin da suka musulunta suka zo gaba manzo sallallahu alaihi wa sallam suka musulunta to banu tamim larabawa ne sosai masu asali kuma yan kasuwa ne masu karfi suna da abin duniyar su bakin gurgudu kuma suna da dangi suna da asali da suka musulunta sun zo da dan yawa sai sai na bakare ya ce ya rasulullah ina fahimtar ka sa kafa bunu ma'adi ya zama shi ne shugabansu shi zai koma shi da sarkin ku ne Limami. sai na bakar kenan sai sai na umar ya ce ya rasulullah zaman da suka yi na kwana biyun nan al'akar abun habis ne ya fi iya gane karatun da kake faɗa kuma karatun da kai yanzu idan ka ce su biya karatu domin muke suke biya karatu kamar yana gaba da shi sai na bakar ce a'a ƙaƙa'u bin ma'abad ya fi shi iya karatu kuma ya fi shi nutsuwa kaza sai suka kama gaddama akan waye za a sa shi shugaba a gaban manzala sallam shi kuma manzala bai ma gama yayi su mutu kaga ai sun shiga gaban manzala kenan ba su jira manzala ya gama karantar da su ba ya ce yau za su koma gida in ya in ya karantar da su abin da suka yi suka sawaka ya ce za su koma gida kaga sun samu mana zuba samun na karatu ko to kaga ai a lokacin manzala zai ce waye shugaba shugaban ku shi ko dai ci shugaban ku shine limamin ku wani lokaci kuma zala yana rabawa zai ci shugaban daban limamin daban amma mafi yawa limamin da ya bada shine shugaba kuma shine liman sai dai in shi a can ya ga ya kamata ya samu wani ya taimake shi ya jawo wani a jika ya ce ya rika taimakon shi a sallah ta shike zai jawo wani wannan jayayyan da suka yi sai na umar sai ya daga sauki sosai gaddaman ya ne ya zama gaddama a gaban zala shi mazala da kisa za a shugaba a cikin shi bai ce komi ba a gaban shi bai ma su sa su a cikin al'amarin su ko ba wurin suka zo ba su zo musulunta ne wasu suna kawo wannan hadisi su ce shi da sauran nuzul da wannan aya to ko da shi sauran nuzul dai kuma bai kora duk wani abin da mutum zai yi shiga gaban Allah da manzon sa ba ko da sun yi aikata wannan yana nuna mana hoton cewa ashe ba a shiga gaban Allah ba a shiga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana jira manzon ne ya hukunci wattaqullaha Allah ce ku taka tsantsan game da dokokin Allah inna Allah samiyun alim hakika Allah mai ji ne kuma masani ne Allah na ji sosai ya shi ka ishara kullu irin harshen da muke magana shi a duniya daban-daban daban-daban daban-daban kuma babu wani sakan daya sai face wata halittar Allah tana faɗin wani abu amma duk Allah na kiyaye da abin da ake faɗi wannan ya nuna maka jin da Allah yake yi to ba irin jin da muke yi ba mutane magana suke yi dabbobi magana suke dabbobin nan kai duka ba dabbobi mutane kadai yanzu yarurrukan duniya da Allah guda ne duk ya da kawai yace ana zakan yaren kaza guda kaza akwai yaren da ba san da shi ba ba shi Allah to duka wannan yarurrukan da ake maganan nan ake ta faɗin maganganun nan a waɗannan yarurruka da ake faɗin wannan maganganu Allah fa yana na yana jin bukatun kowa wani koke yake yi wani rashin lafiya yake yi wani damuwa yake yi wani murna yake yi wani kasu Allah na ko zai fita shi kaga Allah yana ji sosai kuma Ali masani ne ya ayyuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi ya ku wanda kuka yi imani kada ku dauka sautin ku sama da sautin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga ai lokacin da in ka dauki wancan hadisin ne ma sai na baka da Umar tsakanin kakau da aka ce da al-aqra wani ne zama shugaba ai sun daga sauti musamman ruwaya tana cewa sai na Umar sautin shi ya fi sama ya fi sama to ba a so a yi gaddamar ina a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ku sautin nabi wala ta tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'd kuma kada ku rika kiran shi irin yadda sashen ku ke kiran su ke kiran sashi ana koya wa mutane ladabi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi sa duk wani nasu duk wani hadisi ko wata aya da suna magana akan manzo Allah sallallahu alaihi wa sai fa kana su in magabata ne za ka ga in za su karanta Qur'ani ko hadisi sai sun yi wanka sun shirya sun yi addu'a Allah kimkin mu gane ba suna zuwa ne akan sun iya larabci za su dauki aya fi li'irabin ta ko hadisi fi li'irabin shi ko sun san sanad din shi ko sun karanta juhu talil sun san alakan matan da sanadin sun san kaza sun karanta ba alfahari ke a tsorata take saboda taba sufan manzo sallallahu alaihi wasallam da tuko na manzo sallallahu alaihi in kai kuskure mutum yana tangal tangal yanzu ne zai je sha wahala duk nasu ne shafi manzo Allah salam ta ka tsantsan ake wajen karanta shi da fassara shi saboda kare mutuncin addinin gaba daya aka ce kada ku rika kiran shi yadda kuke kiran junan kuma ku kalla yadda Allah ke kiran annabawansa wa kunna ya adam inda kira ne aka kira sunan shi ya adam wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimati yayin da yake kiran sunayen zalla ya ya musa in istafaituka ala an-nas bi risalati wa bi kalami haka yake kiran su da ya ya yana kiran sunayen ya nuhu bi bi salamin min haka ya rika karin ya rika kiran sunayen sa wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kage baba ya fara sunan nan sallallahu yana fara amma yana babin labari muhammadur rasulullah ko ba ka ne ba wallahi muhammadur rasul kaga labarin yake ba da ba kiran shi yake ba ba kiran shi ke yi ba in zai kira manzala sai ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi haka yake kiran shi ya ayyuhar rasulu ya ayyuhal muddassir ya ayyuhal muzammil haka yake kiran shi ko ya kira shi da sakon da ya aiko shi ko bibi wannan wace suffa yake ciki sai kira shi da wannan amma ya kira sunan manzon Allah tsura sallallahu alaihi wasallam ba taba ba za ka samu wannan sunan na ayan Qur'ani da Allah ya kira manzon sa haka nan ba to wannan ana karantar da sahabbai da za su kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma ka ke karantar da mu hadda ba kiran sunan manzo Allah tsura shi sanya manzo sallam lokacin da yake karanta da sabai yake cewa hatta sa sunana yace a yanzu da nake da rai a gaban ku kada ku sa sunana ku sa alkunya na ana sai mun baban kasum to kada ku sa ma yaron ku suna Muhammadu kuma sunan shi baban kasum kada ku sa dan yana da cikin tashin hankali kila tashin hankalin da ba za ka yi suran tashi ba a ce kana da da Muhammadu baban kasumu a gaban manzala ka kira kan naka sai manzala ya go ka ce ya rasulullahi wallahi ba kai na so kira ba to ai ina jin sai ka hauka ce ma to ya zaka yi da wannan nauyin wallahi ba za ka ai kokoron ka ba sai ya dauka ba manzala ya waibo ya ce na amka ce ba da kai ni ba to da wa kake sai hankalin sai mutum ya neme shi cikin wata ima da cikin wata ya sai mu ce to yanzu in kun tashi kiran suna na ku kuwa ma guda biyu ƴaƴan ku kuma ku ba su daidai idan za ka samu sunan ɗanka Muhammadu to ka samu su Muhammadu manzo Allah bai hana ba amma kada ka samu su baban kasu in za ka samu su baban kasu to kada ka samu su Muhammadu in ka tashi kiran sunan manzo ya ce in ba ku kira da suna guda biyu a hada ba to ba ma zan saurare ku saboda kada in juyo ku ce ba ba karamin tashi hankali bane wannan a ce ka kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya juyo to kai to ko ba manzo Allah bane ka kira mutum ya juya kake ji a ran dan Allah ballantana ka kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sau da haka aka hana su kiran sunan manzo Allah tsura sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tabata amalukum wa antum la tashurun in kuna mu'amala da manzo Allah irin wannan mu'amala sai kin koyi lalace kaga wannan ya nuna mu'amala kawai da sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mu'amala da kiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mu'amala da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam in mutum ya kuskure mashi bai yi shi da ya dace ba sai kin shi lalace duk sauran ayyukan sai zama kana kai masa mu'amala baya kai saboda yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a wurin Allah subhanahu wataala innal ladhina yaquluna aswatuhum 'inda rasulillah waɗanda suke wato sauƙaƙa sautin a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ulai kallabi nam tahana Allah qulubahum to sune wanda Allah ya tace zuciyarsu zuciyar afwan zuciyar lafiyayya ce nagartattar zuciya ce in tahana Allah qulubahum li taqwa lahu maghfiratun sunan Allah ya yafi wa ajrun azim kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su lada lada mai yau in Allah ya kai mu gobe sai mu fara dan duba sabanin da wannan ayoyin suke ciki guda uku sai kuma mu shiga cikin sura kai tsaye Allah ya taimake mu Allah kuma ya azurta mu da ayyuka na barkatu a cikin wannan wata Allah kuma ya ba mu lafiya ayyukan da kuma niyya nagartatta da ikhlasi a cikin wannan wata Allah ya taimake mu بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innaka alimul majid Allah muna roƙonka muna ƙara godiya zuwa gare ka muna ƙara tawassuli zuwa gare muna kuma ƙara godiya zuwa gare ka har yau da ka mu wata na ramadana na wannan shekara ta hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida twenty twenty five ya Allah ka azurta mu da nagartaccen lafiya da nagartaccen imani da ikhlasi da ayyukan karɓaɓu a cikin wannan wata ya Allah shagalan da muka yi da matsalan da muke cikin shiri ta ya Allah kar ka wani ta mana a wanda ke fama da kuncin rayuwa ko fatara ko tuluki ko yin wanda Allah ka fidda shi ya Allah fi fidda mu da ya Allah ka ta mu da abin da za mu sharrin da za mu kunya a wannan wata da ba wata da ba wannan ba ya ta wada ta mu wannan nan rubutun kayan namu da karo da za ka rubutu wani lokaci na haɗari ya Allah ka raba mu da su wanda ke da aboki talauci ya Allah ka raba su ya Allah ka raba mu baki ɗaya ya Allah ka ba mu arziki arziki mai albarka mai amfani wanda ke da wani sirri a zuciyarsa ya Allah yana neman mafita a zuciya ya ka ba shi mutane ka ba mu baki ɗaya mutanen nefa sun kawo sun haskaka mana wuta an yi su Allah ya saka mu da Allah ya sa kuma al'amarin na dawo mun kuma tarka Allah ya sa mu duka biyan kuɗin sa ruwa ah, ana tsananin buƙatar ruwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana galabaita zama da ruwa ya Allah rijiyoyin mu Allah ka buɗa mana idanuwan rijiyoyin mu ya Allah ka shayar da mu ruwa ya Allah ka shayar da mu ruwa alherin da cikin wannan yanayin na zafi ya Allah ka saka mu da shi damuwa da ke cikin wannan yanayin na zafi ya Allah ka kauda mana ka kare mu mutanen alheri ya Allah ka dawo su kusa da mu mu ma ya Allah ka haɗa mu mutanen alheri ka sanya mu mutanen na kwarai ni ya ku mutanen mutanen sharri ya Allah ka nisanta su da mu ya Allah ka ƙara buɗa mana a wannan rayuwa ba su ka mana a wannan rayuwa wanda ya aka wannan masallaci gina wannan masallaci Allah ya saka mu da dai masu gudanar da wannan masallaci Allah ya saka mu da dai mu ga limamin wannan masallaci malamin wannan wani Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya tsara mu zuriyarsa albarka iyayensa Allah ya tsara masa albarka Allah ya tsara lafiya mahaifin ba Allah ya ce Allah ya daya iyayen wani kame mu daga zalunci Allah ya kame mu kuma daga zalunci zalunci kawo mu Allah ka rike hannun mu daga zalunci kawo mu shugabannin kuma Allah kama mu daga zalunci mu ya Allah ka daidaita su da abin da za su gina wannan kasa na alheri ya Allah ka taimake mu baki daya ya Allah ka ƙara mana lafiyan da zamu aikin ibada a cikin wannan wata ƙara mana ikhlasin da zamu aiki a cikin wannan wata kasashen musulmi wanda suka fara shakan iskan yanci ya da kasa mutum da yanki mu ma wannan kasa da aka fara samun warwarewar matsaloli na tsadar rayuwa da gonaki da aka kwaci ya Allah ka tabbatar mana da wannan nasara sauran gonakin da ba za a an so su ba ya Allah ka an so mana su masu wannan sana'a na tijilati na kashin jama'a ya Allah ka san ka san masu ɗaukar nauyin su ya ka saka mana ya ka saka mana يلا كبودا من أولا رأيوا اللهم اجعلنا من أعظم عبادك عندك حسن ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم بما بعده من نور تهديه أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ذر تكشفه أو ذنب تغفره أو شجاع تلقاها أو فتنة تصرفها أو مؤاخاة تمن بها إكرامك إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين